Malamai maza da mata barkan ku da warhaka da kuma kasancewa da ku a wani sabon muhawarar Studio Kalangu tare da ni Tila Amadu da zan sha akalar muhawarar ta yau. Wannan muhawara tunatarwa ce wadda za a yada a dukkan jihohin kasar Nijar inda za ku ci gaba da sauraron muhawarorin a kafafen yada labarai na agaris abokan hulɗar Studio Kalangu su ne Noma da FM a bisa meta 101.9 da Sahara FM da ke bisa mita da bakwai. Maudu'in muhawarar ta yau zai tattauna batun kariyar yara ƙanana a lokacin gada ake fama da yanayi na gurɓatar tsaro a jihar Agadez. A ƙasar Nijar yara ƙanana fiye da miliyan biyu ne ke fuskantar matsaloli sannu-sannu na rayuwa. In ji wani binciken asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da walwalar yara ƙanana da mata cewa da UNICEF inda ta ce yara ƙanana su ne na farko. cikin al'umma da ke ɗanɗana kudar su a lokacin da tsaro ya yi karanci daga ciki akwai cin karo da matsaloli na take hakkinsu kamar 'yancinsu na kula da kariyarsu da ba su cikakken tsaro a agades Wannan batu ya girmama a watannin da suka shuɗe cikin shekarar da ta gabata ta 2022 inda yara ƙanana na birnin Agades suka sha gamuwa da cin zarafi kala-kala. Ƙaƙa za ku misalta taɓarɓarewar tsaro a cikin birnin Agades wani irin matsaloli ne yara ƙanana suka fi fuskanta a yanayin rashin tsaro ta ƙaƙa matsalolin za su iya zama ƙalubale ga rayuwarsu ƙaƙa za a kare su. Don amsa waɗannan tambayoyin da ma wasu muna tare da Suleiman Isaka jami'in ma'aikatar gwamnati mai kula da kariyar yara ƙanana. Akwai kuma Hajiya Aisa Saidu da ke cikin wata ƙungiyar mata mai kula da kare hakkin mata wadda ake kira da ita Dimol kuma malaman makaranta ce. Haka akwai kuma Habu Sode na kungiyar konid mai fafutuka wajen kare hakkin yara ƙanana da ma hirar da al'umma da muka yi kan wannan batun. Assalamu alaikum masu sauraro, barkan mu malamai maza da mata da kuka amshi gorin gayyatar wannan muhawara kun san cewar a watannin baya al'ummar birnin Agadez sun gamu da fargaba kala-kala sabili da rashin tsaro da yara ƙanana suka sha gamuwa da su kamar cin zarafi na fyaɗe satar yara da neman kuɗin fansa da ma wasu nau'ikan cin zarafi. Za mu soma da batun yanayin tsaro a birnin Agadez. Yaya kuke kallon wannan batun? Za mu soma da kai Abu Sude matsayinka na shugaban wata kungiya da ake kira da ita konid kuma kungiya ce wadda ta shafa fitka wajen kare hakkin kananan yara muna son mu naka ra'ayi me za ka ce ya kake kallon yanayin tsaro a birnin agadis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, na yi sififiyar godiya da ya zamanto ina cikin wannan muhawara kuma da wannan tambaya da tambayoyi da za a yi mana iyaka gwalgwado mu ba da amsa iyaka gwalgwadon sanin mu. To eh, na farko gabatar da kaina kamar yadda kika wadi Habu Bakar Sode ne haka ne ko Habu Sode duka guda ne. Eh, ni eh, president na kungiya wanda ake ce Asad Apiwi Solidarity Action for the Development wanda ita ma take fafirtuka. To a gaman shi cikin ta ne muka samu wannan gungu na koni dikin da kika faɗi nake jagorancin shi kenan su kuma ya kumshi kungiyoyi da yawa wanda suke tare da mu wanda muke fafirtuka tare. Abin da ya shahi Eh, eh, tsaro a jihar Agadas to abu ne wanda yake wanda aka sani ne yau da kullun yau da gobe an jima ana hwama bisan shi menene hwama tun daga wannan eh, matsala da Libya ta samu wanda ya zamanto an samu mutane wanda suka komo daga can iri-iri wanda suka biyo ta nan suka wuce wasu sun zo sun wuce wasu suna nan zamne to daga nan aka fara samun taɓarɓarya ko in ce har zuwa da wannan abubuwa na mali da aka samu wannan rashin kwanciyar hankali na mali da ya tunkaro ya zo hannan ina ji daga shi tushen shi ne saboda za ki aiki tun da wannan abubuwan suka samu nan eh, yara suka shiga cikin wasu abubuwa wanda ya yi sanin mu. menene hikarin samun wani shaye-shaye kankanin shaye-shaye eh, su ɗauko wasu abubuwa wanda suke faruwa a ƙasashen waje su kawo nan wasu eh, abu da ake muke jin labarinsu a wasu ƙasashe suka ɗauko kamar eh, suka ɗauko suka suke koyi da wannan to wannan shi ne muke gani ya kawo wannan matsala ta kwancin hankali na a cikin jiha. to a takaice dai abin da zan haɗi sai in ce wannan shaye-shayen da yara suka sa kansu kuma sun yi ƙarfin cewar uwaye su yi kontrolan su ake cewa su eh, ya yi ƙarfin uwaye ya je ya yi ƙarfin yan unguwa ya kai hal shi ma gwamnatin abin yana nema ya gagare shi to To sim mu gare ke hajiya Aisata Saidu matsayinki na uwa malaman makaranta kuma hallau kina ɗaya daga cikin eh, shugabannin ƙungiyoyin mata waɗanda suke kula da kare haƙƙoƙin mata. Ya kike kallon kaman batun taɓarɓarewar tsaro a nan birnin Agades? To alhamdulillah masha Allah malama na yi godiya kwarai da na shiga cikin wannan muhawara nima kenan mu ma za mu ba da bakin abin da muka sani to in dai an ce tsaro ya kamata a ce tsaro daga gida ne za a fara tsaro lefaran ne za su fara tsaro su ne abin da ya gaye musu su ne dole sai obligatoire pour a kenan abu dole ne tsaro daga gida yake fara lalle wannan abun da ya shigo kamar yadda abokin aikinmu ya faɗi habu ya zama ruwan dare gama duniya kamar yawan tashin hankali na ƙasashen waje shine duka ya jawo mana wannan abu mu wannan ba mu san shi ba a cikin wannan jiha ta mu ta agadas sirtu in an ce kidnapping mu ba mu san shi ba kidnapping amma sai zamanto a shekarar baya da ta wuce 2022 da 22 sai muka gani cikin jiha agadas nan wurin amma cikin komin ta agadas ana kidnapping kin yara kuma yara ƙanana kuma matasa ne suke yin shi kenan a sun gani ne abin da ƙasashen waje suke yi su ma sai suka ce bari su yi koyi da shi su gani wannan abun abin da yake badawa kamar in an ce tsaro malama tala ya kamata a ce tsaro daga gida ake farawa gida le parent ils sont c'est une obligation pour eux d'éduquer les enfants kuma ya kamata a ce yara da mata sun san akwai hakukuwa da yawa gare shi yaro yana da haki da yawa da ya kamata a bashi amma in an bashi hakin nan bai kamata ba shi kuma ya wuce gona da iri to idan an yi tuni da yadda wani ɗan karamin yaro aka ci zarafinsa ta hanyar lalata da shi a ranar 11 ga watan oktoban 2022 a cikin birnin agadis wanda za a iya cewa rashin tsaro ya kawo shi ɗaya kuma da babbar matsalar da yara ƙanana ke cin karo da su a yau to malam suleiman isaka a matsayinka na jami'in ma'aikatar gwamnati mai kula da kare hakkin yara muna son mu ji menene ra'ayinka menene za ku ce game da batun tsaro a nan jihar agadas tsaron ko kuma kariya ta yara wadda ake gani a nan jihar agadas to lallai e, kariya e, abu da yawa ta kumsa cikin fannin namu na aiki abu da yawa ta kumsa menene muke ce ma kariya kariya kama e, duk abin da gwamnati da masu hannu da shuni da kuma duka da wanda suke iya taimaka musu duka abubuwan da suke yi a cikin eh, tsarin nasu na aiki hmm? to shi duk abin da suke yi antuka suke iya yi don eh, a gani wasu abubuwa da ake ce ma durwakin yaro incin yaro vala a gani kamar an yi respectakin su kuma ana applicakin su to duka shine muke ce ma kariya bisa kan yara to a nan jihar tamu ta agadas parce paske muna muna mutane ku cikin tsarin aikin namu muna da abokan aiki a duka cikin departement biyar ko na cikin shaha a a bilma ne kawai a bamu da kama mai aiki ce mashi representant to bamu da wakili vala tsaro tsaro ana iya cewa ke lallai eh, ko kuma kariya bisa kan eh, yara a nan jiha agadas lallai eh, bancin abin da mu muke yi na yin promotion ko kuma na yin vala na karfafa dai system kin mai amma da kwai da kwai matsaloli da yawa irin matsaloli wanda muke gani bisa kan kan kariya da ake kama yara da kwai abin da ake ce ma hwaɗe bisa kan yara ƙanana bancin haɗe da kuwa abin da ake cema wannan kidnapping na yara ƙanana ne malo da zaman kuma suke yin shi basa kan yara ƙanana bancin duka irin yaran da muke samu wanda sun bace da kuma yaran wanda ake musguna musu da kuma surtu e surtu zana institute bisa kan shi yara wanda ake hotauce da su wanda ake hitowa da su daga wata jaha aga da kamar zuci da transit ne suke yi don su samu su wuce arlit daga arlit su samu su wuce har alje yaya gwamnati take kallon batun da matsalolin tsaro ke shafar rayuwar yara ƙanana ko akwai wani mataki da kuke kuke ɗauka don kare yara ƙanana? Matsalolin nan kama eh, mu sarvis mu mai kula da kare hakkin yara. Hmm? kama muna aiki da abubuwa da yawa wanda gwamnati ta samu hannu. Cikinsu da kuwa abin da ake cema CDE, Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. ita ce e, e, shi ne kama e, kundi na wanda ya shahi kasashe kasashe da yawa wanda mu ma Nijar mun sa hannu bisa kan shi mun sa hannu da cewa ke za mu kare duk abin da ya shahi hakkin yara bancin shi in aka dawo afirka da akwai abin da ake ce ma sharta african de droit et du bien-être de l'enfant ita ma wannan nijar ta sa hannu bisa kanta ta yarda da cewa ke ya kamata a kare hakkin yara duk inda suke kuma ta kowane fanni bancin shi in aka sake dawowa kuma a nan eh, a cikin kasa nijar da kwai constitution bancin constitution da kwai abin da mu ministar kim yake ce politique nationale a matière de protection de l'enfant to cikin wannan politikin wannan tsarin kamar muna aiki bisa, bisa eh, reshe uku reshe na farin shine kamar jawo hankalin jama'a bisa kan a kula a san da menene yaro a san da ke yaro yana da haƙƙi kuma a zinki a zinki sensibilization kin jama'a a zinki waye ma mutane jama'a kai basa kan duk abin da ya shahi abubuwan da za su kawo e, e, za su cin zarafin yaro a kiyaye su shine muke cima prevention bancin shi da kuwa abin da muke cima kuma prison and charge menene prison en charge da kwai e, yaran da suke shi kuma wani mawuyacin hali to wannan yaran muna musu kamar mutum ne ya ta likita ya zo ya zamana ya gaya ma likita ciwon shi likita ya rubuta mashi abubuwa da yawa wanda zai sha don ya magance wannan abun to kamar shine prise and charge dokan nauyi wala to wannan dokan nauyin mu muna yin shi an function da abin da matsalar da muka gani ga yaro in for example yaro ne wanda yake cikin wanga wani abin da na faɗi dazin na hotaucin eh, yara ko ha in dai an gano da hakanan kuma an kama mu shi mu muna dokan nauyin shi bisa kan cin shi shan shi kiwon lahiyar shi har komawa gida har komawa gida inda ya hito kai mu ne objective kinmu kai yaran nan a kai shi wata ƙasa inda zai shiga cikin wani mawuyacin hali to bancin waga prison charge kuma reshen guda wanda muke aiki bisa kan shi shine na ranforcement du system kamar karhoha wani mai aiki system wasu matakai wanda mu za mu ɗauka gwamnati da wanda masu hannu da shuni za su ɗauka da wanda ONG za su ɗauka da wanda al'umma za ta ɗauka duka kuma muna cikin irin wannan tsarin na ƙara ma juna ƙarfi na ƙara ma juna ilimi To idan muka dawo wajen ki hajiya Aisa Saidu da kika kasance memba a ƙungiyar Jimol matsayinki na mace uwa wace irin hoɓɓasa ke a wannan yanayin na karancin tsaro da ke illanta rayuwar yara ƙanana a agadis kamar daga bangaren eh, daga kungiyar taku wani irin kokari ne kuke yi na ganin cewa an kare hakkin yara wallahi malama tila na farko dai abin da muke yi a yi la sensibilisation a yi sensibil waye kai a waye ma waye kai bisa durwakin yara incin yara saboda yara suna da inci da yawa yaro yana da inci na a yi protection shi yaro yana da inci na a sa shi lakwal makaranta ya yi muhammadiya ya yi boko yaro yana da inci wanda za a mishi takardar aifuwa yaro yana da inci in baya da lafiya a kai shi likita yaro yana da inci wanda za a ba shi dama shi ma ya ga yi magana a cikin gida ce na ka'ai ne gilishan yaro yaro yana da incin da za ya zama a cikin garinsu cikin kasarsu ba cikin ya fita waje ba to kamar kin yi batun kin lissafo yanci yanci yanci na yara ƙanana kamar daga bangaren ƙungiyar taku muke son mu ji kamar wace irin faɗakarwa kuke a wannan fannin yau wana irin wannan abu in ya samu mu abin da muke sensibilization ne ake waye kan uwaye ne ake ake waye musu kansu kuma idan irin wanga abu ya samu ta kaka wani irin waye kai ne kuke yi ta kafafen yada labarai ta gida gida kuke bi kaka ne kuke yi tara matan kuke yi wuri guda ku haɗakar da su ko kaka ne eh to lalle kam irin wannan ana yin tede ba ana gamuwa ana yin muhawara wanda gurfiman feminin za su gamuwa duka muhawara da za a yi ba a wuce ba a ɗauki tem guda ba a wuce minti talatin an waye ma mata kai mu mu karu da su su su karu da mu ga shi ya kamata abin da ya kamata a yi in matsala ta samu ga inda hanyoyin da za a bi a ciwo kan maganin wannan matsala duka ta gaba wannan ruwan dare ne game duniya ya shahi kowa ya shahi mu uwaye ya shahi kungiyoyi ya shahi gwamnati kowa sai ya so ya sa hannun shi cikin wannan abu za a samu a samu wannan matsala a samu maganin wannan matsala To ta kaka kamar rashin tsaro yake illanta rayuwar yara ƙanana. wallahi rashin tsaro yana illanta rayuwarsu saboda yana kawo musu abubuwa da yawa saboda in babu tsaro babu kwanciyar hankali in babu tsaro shi yake sa yara suna ta yi suna aiki wanda ake cewa travail des enfants duk rashin tsaro ne aikin bauta wannan shi yake kawo wanga shaye-shaye duka wannan mugoyoyin hanyoyi shi yake kawo shi yake kawo wannan faɗan shi yake kawo shi a takaice ma wannan abu yana iya ma hayya kai ma illan ma a rayuwarsu kenan rishin tsaro wannan rishin tsaro ne wannan to kai mu ci gaba malamai maza da mata da miyan bakinku za mu saurari ra'ayoyin wasu mutane ko mu ce al'umma agadis maza da mata da yara kanana sai mu saurari ku ji abin da suke cewa kamar game da shi wannan muhawarar da muke ciki. Ni ma nan ga kwanaki nan ga cikin hili wani ya zo ya ce in zo in kama lemu na ci mai a'a ya biyo ne na rangado da gudu sannan ya tayayya don ka abin da nike gani ne a nawa na farko uwaye za a dibi uwaye su ya kamata su san abin da yaran su suke ciki wa suke tare da ina ne suke tahiya lokacin da ya kamata su shigo gida kamata a ce suna gida bai kamata a ce mahaifi wanda ya san yaunin da yake bisa kanshi amana da take bisa kanshi ya zamanto ya bar dan shi yana yana kwana gidajen mutane yana fita gari yana wata shiga yana wata rayuwa kuma musamman mu abin da muke ga wanda ya ɗabbaka wagga baraka da take zuwa tana zowa shine wayoyi na zamani na eh, wanda yara kanana sai kaga uwaye da masu soyayya ne sai su sai musu cikin wannan wayoyin na bisa yanan gizo babu abin da babu ni dai ra'ayi na gaskiya mun shi dai tsoro dai sa ni dai aka fara kina fa'in nan amma dai kowa dai yana iya dai zama gidansu kama ka sa difan kuma duk yara kananan dai iska ga mutanen dai kama ka wanda dai ba su yarda da shi ba kowa dai ya koma cikin gida gaskiya amma yanzu kashe-kashen gada ake yi na mutane da sata yara Allah sa abin ya muna son muna fata haka nan ga shugabannu muna sa a gyara mana saboda sabon al'amari ne aga da su mu san shi ba wanga abu ba ai ba zaman gida ba suke kin gane su ne mawa suke gida na mata ne amma mai yawa yanzu maza sun sakan mu mata ɗaya ragama tun ko <clears throat> kuma na biyu namiji da ya zo shi namiji da ya zo ya ce ina ɗana ba sai abu ya faru ba yaro an sace shi a ta ana gangami ana neme-neme gwamnati sai ta sa ido a kan abubuwan da suke wa kana. a gaskiya dai na ji tsoro da na gani ana sata-satan yara saboda ban saba gani ana yi ba fata na ɗaya ne kowa ya rike yaran shi kuma kula da tarbiyya a matsayina na 'yan makaranta ina jan hankalin manya da yara da ƙanana da tsofaffi duka a kula saboda yanzu mutum ba abin yarda ba ne ko da dai kuna dai yawo ku ce ku manya ne ku ba abin da zai samu ku gaskiya dai a zanga kula To malamai kun dai ji ra'ayoyin wasu al'umma kaɗan kenan daga cikin irin ra'ayoyin da muke ɗauka na al'umma ko kuma muka ɗauko biskan wannan eh, maudu'in namu. To zan so in ji kamar menene ra'ayinku bayan kun saurari waɗannan ra'ayoyin zan fara da kai abubakar dai matsayinka na shugaban kungiya mai kokari wajen kare yar ƙanana cewa da konit ko fannin ku waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka na kare yara ƙanana. To, masha Allah, sannu. Eh, abin da nake so a gane nan shi yaro kenan mana aiki da shekarunsu. Wannan yaro daga karami zuwa shekara zuwa shida zuwa sha uku aje har zuwa ƙasa da sha takwas. to shi ne muke ɗauka kamar yaro kenan kowanne a matsayin shi a lokacin da yake akwai irin kulawar da ya kamata a kawo mishi iyaka gwalgwado yaro karami yanzu aka ce maka premier ne zai ta yi lakwal ce zai ta yi wannan karamar lakwal ka sako shi daga gida ya kama hanya ka ta yi baka biyo shi ba baka san lakwalkin hanyar daidai zai yi wa zai tare shi a hanya da wa zai magana kin gani nan babban kuskure ne in ya kai ya warware hali ya kai ya warware ko ya tahi lakwalkin ya kamata a ce dalla dalla kana bi sau da kafa kana gani ya tahi makarantar ne a a hanya ya tsaya a makarantar me yake shubkawa ba kai kaɗai ba kenan duka wanda ya kai yaron shi gurin horo ya kamata a ce dalla dalla yana bi sau da kafa yana ganin kaka ta hiyar shi take kakatar biyar shi take a lakwal ya zaman shi yake a kwalkin su eh, masu eh, ba da karatun wani irin kallo suke ma yaran menene suka sani nashi wanda kai baka sani ba menene ke haddasa wanda kai baka da labarin shi sai ka zo nema za ka sani to kenan shine nake nihin taɓarɓarewar yana daga sakaci ga kowa sakaci ga uwayen sakaci ga su kansu wanda wani abun yake yauninsu su kamar su masu waran sakaci ga su kansu iko saboda mi horo kamar yadda muka gaya muku horon nan an gaya muku muna sensibilizar muna waya kan waye muna kayan muna horan su masu koyawar muna horan muna wayewa kan da su masu unguwa manya kamar dai yadda kika sani ina tsamanin kina daga cikin wanda suka samu horo wanda muka ba da ku journalist masu yan media mun ba ku horo na gashi menene hakikuwan yara ku san su menene ya kamata abu a kare shi menene za a yi kale haddasa duka an sani yadda kuka samu horon nan haka muka su eh, lezeli wannan eh, zababbu eh, kwansaye mun mun ba su horo ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda muke aiki da su mun horar da su duka bisa kan fannin haki da yaunin da yake kan kowa na yara zuwa kenan shine tsaron nasu yawanin da yake kan uwaye yawanin da yake kan mu kungiyoyi yawanin da yake kan su su hukumomi yawanin da yake kan su iko ce hukumomi kenan zuwa na lezelu ce iko ya je kamar justice zuwa eh, soji eh, zuwa police zuwa jandarma fds to kenan kowa mun ba shi bayanin cewar ga yanda ya kamata a yi in ana so wannan yara da muke kula da eh, tsaransu su samna lahiya wannan ina zancen yara kenan kankana in ya kai ga manyan kamar yadda wani ya haɗi wannan tarbiyoyi wanda suka shigo daga wani waje wasu abubuwa wanda bamu san su ba da wanda ake haddasa su yanzu wani shaye-shaye da wasu abubuwan da ke gani cikin film ko cikin eh, salulan nan su ne suke kawo yaron yana sanin me ake ya ake kaza ake kaza wani ga yanda kai wanda na biyu wannan horo da muka bada ya kamata a ce mutane sun ɗauka sun san in kaga wani abu wanda kamar yarinya wani wani ta yi magana ta ce ai ta gamu da wani ya mata magana a ai ba tsaya zaki ba nan di ba ki gani kusan ki wane ne magabaci wane ne babba wane kaga abin da wani ya haddasa mun kai babban nan ka san aikinka to ka shi gidan hukuma eh, dan mi zai tare yaron nan dan mi zai wa yaron nan magana mina dalilin shi kenan dan a san ya san da akwai abin da yake iya baiwa baya ba a san nufin shi ba an sun san kana kulawa kai uba da ka fito kai latijo da ka fito kuma kai wanda ka san hakin yaro yadda za ka yi kare shi to ka san matsayin aikin ka in ka fito wannan aikin mu abinda muke wuni guda kenan lakwal ya kai nawa nan da suke kusan mu mun tsaya da ido tukuru muna gani in ka girma nan mun san na kai akwai zamanin da yaran za su kaɗo su fito da gudu mu muke mai da su basanan eh, eh, madannin su to eh to kenan aiki ne na kowa in dai ba cikin wannan aikin kake to ya kamata a ce ka yi yakin shi to shi ne ke ganin in ana so a kula duk wanda ya kuskure ko da cigen wasa ne ko tsantsami ne kai ya kamata a kiraye shi a hakumta shi me hakumta a gaya mashi wannan abin da in bai san shi ba kuskure ne kuma ga abin da yake gudana bayan shi in yi cigaba da yin wannan ko kuma in an so a hakumta shi bisa kan wannan dan eh, abin da ya aikata. To kamar ka yi batun cewa kuna waye kai na kungiyoyi kwaloli da dai sauransu kamar dangance da aiwatar da aikin nan naku da kuke na faɗakarwa ko kun taɓa fuskantar matsala? Matsala, eh, matsala na farko eh, za ka iya samunta in ba baka santa inda za ka shigo ta ba. Yanzu aka ce maki zama baki ɗan misali ga yaro na yana fuskanta wata wata ƙalubale a gidansu. a gidansu an zo an shaida maka wani hanyoyi za ka bi ka sani saboda yaron ya fita cikin wannan kalubalen ko a kuma alakwal ne yake iske wani abubuwa kamar da shi da abokan shi ko kuma da shi da ma wani eh, magabacin shi yaya ne za ka yi ai sai ka san hanyoyin da za ka yi ka shigo gidan wane ne za ka gani ta wani hanya za ka yi ka gan shi kal wannan abin ya zame ma shi yaron matsala ba yar karama ba kenan kai kanka da matsala kuma in wani abu biyo baya kai kamar wannan yauni kamar kai ne ka haddasa wannan me wani in haka mutashi aka ce za a yi mutunan kamar kana da matsala da shi ka samu matsala da shi kana iya samun eh, eh, babban gaba za a ce ko kuma wani jaya da shi ko kuma wani shi haddasa mana wannan to yana iya fuskantar wannan mu bu mu fuskance shi ba kungiyoyi wanda suke tare da mu wasu sun gan shi sun gan shi to na biyu eh, kamar in ka ɗauko kamar wannan abubuwan ka kawo gurin iko to mu muna so ya zamanto mun bi dalla dalla dalla mun ga wannan kaka aka kare shi to wannan ma shi ma kamar fuskantar matsaloli ne tunda ba mu iya sani wannan abin da kai yaƙi bisan shi an yi maganin shi ko ba yi ba eh muna so kenan kamar su goyon baya ya zamanto baki guda in mun kawo wannan abin mun haddasa in mun zo mu bi baya mu tambaye bayani wannan mutum wani irin hukunci aka mishi ko ko ya aka aka kare wannan eh, mm, shari'an nan ko kuma in wani bin baya ne aka aka baya to wannan shi ma kamar yan matsaloli da in ka zo abin ya riga ya zo gurin iko kuma kai ka sha da baki nan baka san mai ne kare eh. to madalla so dai abubakar mun gode sai mu komo gare ki hajiya aisata saidu kin saurari ra'ayoyin al'umma me kika gane za ki ci wallahi na saurari ra'ayoyin al'umma na ji yar karamar yarinya tana cewa ya tsare ta ya ce ta zo ta amshi lemu kamar yadda abokin aiki ya faɗi shi wannan kare hakkin yara sai in shan ce ga abin da ya wakana ga inda za tahiya ga inda za a samo magani ga inda za a samo solution ce na haka ne ya kamata a yi kamar yadda abokin aiki ne ya faɗi la semaine passée wata mace eh ta ce satin da ya wuce wallahi wata tana faɗi ta gaya mana ta ce ita ba in ba da ta gani da idanunta ba in ba da ta gani da idanunta ba ita ba za ta taɓa yarda ba da wannan zancen da ake na zancen viol na yara ƙanana a garin agadas ita ba za ta iya yarda ba sai da tana tsaye ne ita tana shirin a daidaita tana tsaye tana shirin a daidaita sai kawai ga wani ya zo ya ce ma yarinya ai zo ki shiga nan wurin mutai ce in shiga ina zan ta yi da kai yarinya ya karama sai ta rugo da gudu kawai sai ta faɗo bisa macanga sai ta faɗo bisa mace ita ce ne ta ce kira ba an da shi ni ban san shi ba kuma ya ce wai in zo in tai wai mata na kira na ni ban san shi ba dada sannan dada kawai ya warta da gudu ya taye shi to kin gani irin wannan in ba dan da ta gani ba elle témoin in ne jamais comprendre ke abinda ake faɗi ke gaskiya ne sai gashi da idanunta tana kuka da idanunta ce in ba dan ita ba ta ce yariyar nan Allah ya kama mata da ba a san abin da wannan kato zai da wannan yarinya ba kenan yanda abu ya faɗi abokin aiki na wannan tsaro ta shafi kowa ya tsari kowa 'yan unguwa ne abu in ya samu ka inda za ka tahiya ka san abin nan da za ka bin shi salsala kasan kuma abin ga yaya kasa an samu solution gare shi ko ba kamar abin da muke nan muna yi habu kamar jiska prezan har yanzu ba san ba abin yaƙi yana nan yana ci ko menene za a ci an je ba haushe kenan ya kamata in an ga kuka a samu maganin kuka haka ya kamata a bi salsala abu tila haka nan ne ya kamata a bi amma ina so kuma kirana ga ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam da yara ƙanana da mata a gamu a zama tsintsiya guda maɗar minti guda wannan ƙungiya ce wannan ONG ce ta samu wannan matsala wannan ONG ta san inda za a tahiya wannan ONG ta ta sai in shan abun biye ne yake da juna sai in shan sai an bi shi ne za a samu matsalo za a samu cin hankalin cin nasara bisa a wannan abu da ya zama ruwan dare gama duniya Allah ubangiji dai ya taimake mu ya taimaki al'umma musulmin duniya to malam Suleiman na isa ka matsayinka na jami'i a ma'aikatar gwamnati mai kula da kariyar yara ƙanana kamar me zaka ce me ka gano game da waɗannan ra'ayoyin na al'umma agadis mutane yanzu su mutane wanda suka lura irin wannan kakin ko sun gani ba su iya ba su shiru bisa kan shi yauwa suna bayyana shi me yasa ya kamata ma a bayyana irin wannan abun dan a hiddo ma yaro hakkin shi kuma dan a hukumta wanda ya yi irin wannan abun a samu a yi bincike a hiddo shi kuma a hukumta shi paske abu ne in ya shahi yaro yaro ba wai a lokacin da aka yi abun ba ne lokacin da aka yi abun lalle abun ya ya taba shi kuma a abu ne zai wanda zai bin shi har girman shi to shi ne muke kama irin wannan yaran vraiment a prise en charge wadda ya kamata don a samu dai abin lallai abin ya wakana mai kadda ya zama musu wata illa a gaba cikin rayuwarsu to bancin shi kuma malar zama a yau cikin jihar tamu ta agaras ana iya gaggama su ma a ce wanga faɗe-faɗen da ake gani bisa kan yara ƙanana kama eh, consequence kin shaye-shaye ce yau agadas kowa ya san da cewa ke matasa matasa ba wai manyan matasa ba ƙanana ko da kuma matasa da yawa masu shan miyagun ƙwayoyi to wani abin fi lahi mutum da hankalin shi ba zai yin shi ba mai in ya sha wasu irin mugwayen ƙwayoyin nan sai je ya abkata abin da ba a so to yau malar zuma a garin agadas sai da ƙwaya shan kwaya shan wani shisha ya zama ya zama mai ake cewa vala ya zama ado yau ya da kai wasu jan ku ba kama shaye-shaye ka cika ba matashi hmm? to kuma wannan abubuwa ne da yawa wanda yake sa su bata rayuwarsu kuma su bata ma rayuwa wasu can wurin daban wanda ba ba ba me ake ce mashi ba ba ba ba ba cikin gidansu ba an tuka isa na bata sai sun zama abin ya zama bata gari wala to kaman ka saurari ra'ayoyin al'umma me zaka ce game da wannan ra'ayi eh to al'umma lallai par example sun da kai wanda suke gano cewa ke wani abu in aka yi shi bisa kan takura ma yara an ci hakkin su eh abin da na muku zance mun sa hannu bisa kan wannan kundin eh, na majalisar dunkin duniya mun yarda da abubuwa da yawa mun yarda da cewa ke kuma zamu mu bi sau da kafa don mu kare hakkin yara jama'a alhamdulillahi a travers abin gakin wasu emission da muke yi na radio ko kuma dai in eh, occasion ta samu an gamu gidan sarki ko kuma cikin wasu manyan-manyan dai tarurruka masu eh, masu gama jama'a da yawa muna bayani bisa kan menene aikinmu kuma kaka muke yin shi lallai jama'a kansu ya fara eh, hankalinsu ya fara kawowa bisa kan cewa ya kamata a kare hakkin yara ya kamata a duk aka ga wani wata situation ta cin zarafin yaro a yi denonse in ma ba a yi sai ba wurin iko paske wutar mutane ba su ta wurin iko da kuma ma'aikatanmu da kuma ma'aikatanmu wanda za su ta su bincike su gani kuma su kawo tallahin da ya kamata su kawo bisa kan ɗaukar nauyin wannan yara To Malam Abubakar Sude matsayin ka kai ma dai na eh, jami'i a ƙungiya mai fafutuka wajen kare hakkin yara ƙanana ko muna son mu ji waɗanne irin hanyoyi kake ganin ya kamata kamar shugabanni su bi da ma al'umma da iyaye da kowa da kowa don ganin cewa an samo bakin zaren wannan matsala da take sabuwa ce a nan jihar agadis ba a santa ba abin yanzu ne ya zo mi za ka ce masha Allah yanzu kamar da muka yi tsaukaci can baya eh, ya kamata a san da zaman an kama aikin nan an samu gungu wanda zai iya tafiyar da wannan eh, kamar tsaukaci-tsaukaci a cikin gaugawa menene manufa eh, wannan eh, ba zancen aje wani shari'a ba ne a'a in an ga abin ya zamanto akwai yanzu inda za ka kai kanka yanzu a yi maganin shi dan wucewa in ya ga an yi wanga abu irin wani abu ya haddasa kan bisa yaro akwai wanda zai je ya tabo yanzu a zo a hakumta wannan aiki da mutum ya aikata to in babu shi ji nake da wuya za a magance irin wasu abubuwa saboda in kara ne za ka kai ka taso ka je gidan juji ka kai kukanka ka yi wani ne shi wannan in ina ke yayi nisa ya tafi wani waje gobe wani haka zai aikata ya fita da gudu ya yi shi gobe wani zai yi ba samu maganin abin ba to ana ɗaukan matakai tsaye kai tsaye ka kai a yi maganin shi to ina ganin a cimma gurin abin yau da gobe eh abin da kenan mu kamar kungiyoyi mun je mun gano ko kuma mun jiyo mu yi zaman to akwai gudun zamu kai nan da nan kara kuka kai wannan yaro ba sanin wani shi ma mu muna da yanci mu je mu kai kuka mu ce wannan ga abin da muka gani kuma akwai mai yin maganin shi kai take kai take kana ganin ta haka na ana iya a ciwo kamar na ɗaya kenan mm. na biyu akwai gungu gungu da yawa da muke da gungu-gungu da da muke yanzu in kin dauka nan akwai wani kwamiti eh, kwamiti eh, da muke da nan gindin su yan eh, development commentary ya shahi mu kungiyoyin horar hula haka na kasa da na kungiyoyin international da zai international su wani unicef su wani duka dai wani kika sani suna nan suna cikin shi kowa akwai aikin da yake yi to kowa ya tsaya a cikin wannan matsayin aikin na nashi in ya zo ya yi shi don ya iya yin shi a sauƙaƙe in kuka ne za ka yi kenan ƙungiya ce wanda mai horon eh, ta horar hula wanda zaka kai kukan ka ka san da ka kai yanzu ne za a dauki wannan abu su in ya kai ya wuce matsayin su su su kai shi wani guri to wannan sirkuikin nan nashi na referan sama ya kamata a ce an akwai da eh akwai coordination da zai kula da wannan duka wannan abubuwan akwai mutane wanda suke tsaye bisa jiran wannan abun a zo ka musu kuka kuma akwai wanda za su kai eh, da gaugawa a yi maganin abin to ni shi nake gani banda shi sai a ci gaba da eh, sensibilisation waye kai mutane su san ga inda ya kamata ka kai kuma ga irin abubuwan duk abin da ka gani ga inda ya kamata ka kai kukan ka dan kai maganin wannan abin da ya shahi eh, abin da idanunka suka gano bai eh, kana da yanci. To madalla eh, Abubakar mun gode. Hajiya Aisata kamar ke a matsayinki na uwa waɗanne hanyoyi kike ganin ya kamata a bi don a ƙarfafa hanyoyin da ya kamata a ƙarfafa don kaucewa kamar matsalolin da yar ƙanana ke fuskanta a yau. Eh to malama Tula Amadu zan komawa dai ni ma in ƙara yanda Habu ya faɗi. Kamar yanda faɗi ne in an san ciyo a san ina ne magani. an san matsala gashi ta samu mutum ya san hanyoyin da za ya bi kin sani tila har yanzu sai in ce hayo kamar akwai jahilci a tare da mu saboda an abu ya same ka baka san ta hanyar da za ka bi ba ka je ka samo ma yaron nan hakin shi ka je ka samo solution ce nan shi ma akwai matsala gare mu mu da kanmu ne ma ba mu san ba dokoki inda za a bi a je a samo wannan solution bisa wannan matsala ce na abin da nake so so nike duka yaran mu na Nijar ta gaba ɗaya da na duniya ma duka ta gaba ɗaya su rayu su girma a cikin kwanciyar hankali. Saboda in akwai kwanciya hankali komi akwai shi, me in babu kwanciya hankali akwai tashi hankali akwai fitina. Kenan ya kamata inda habu ne ya faɗi. Ga problem na gani a cikin unguwa akwai wata matsala ga wanda zaka tushe na farko shi kuma in kai tushen shi shi kuma ga inda za ta yi kamar da yadda na faɗi ne ma a baya yanzu ma shine zan maimaitawa sai in shen shen ne biya ne ka yi ka je wurin wanga wanga ya wuce je wurin wanga wanga ya ha abun ya je sama ha a je a samo solution kuma muna so irin wa'anga kamar idan an samu cikin gari irin wa'anga yara masu irin wa'anga problem masu matsaloli ayi yi identifiyansu in aka yi identifiyan su a san ina ne za a kai su in an kai su a san mine ne za a musu wani mataki ne za a ɗoka ne za a ɗoka a magance wannan matsala da take neman ta zama ruwan dare ga duniya kuma a ci gaba da waye kai waye kai shine abin da ya kamata al'umma su yi ta yi a radiyo ne a wurin biki ne a zama ne kuke a hira ce kuke ita ce ya kamata a yi ta waye kai saboda in ana waye kai za a gane komi za yi zo cikin ruwan sanyi. To Madalla Hajiya ta mun gode. To Suleiman na isaka matsayinka na jami'in gwamnati mai kula a ma'aikata mai kula da kariyar yara ƙanana kake ganin ya kamata a yi don karfafa hanyoyin kariyar yara ƙanana musamman ma a fuskar gwamnati wani hanyoyi ne ya kamata ta yi. Gwamnati ya sa matakai lallai irin ya yi tunanin cewa ya kamata a sa politik ta musamman. ta kare hakkin yaro babban ci gaba ne bisa kama yara da suke cikin wani mawuyacin hali tattalin da ya kamata politikin nan kuma in aka tsaya aka diba kama ta shahi bangare da yawa yadda na haɗi tun da fara me ya kamata a ce kuma eh, cikin an karfafa ta sirtu sirtu abin da ya shahi kara ma eh, eh, renforcement da system kamar kara ma juna ƙarhi ko kuma ƙara ma juna ilimi bisa kan abin da ya kamata a yi eh, kamata a yi shi da waya kamata a yi shi in an gamu da wani hali na cin zarafin yara ko kuma na, na, na taɓarɓarewa kariya bisa kan yara gwamnati tana bakin ƙoƙarin tafi su lillahi mai kuma da kai masu hannu da shuni wanda suke kama tallahi sosai wanda suke kawo tallahi sosai bisa kan duk abin da ya kamata da kwai a nan da ya jihar mu da kwai unicef e wannan unicef kowa ya san da cewa ke kama eh, ma'aikata ce ta majalisar ɗinkin duniya mai kula musamman da abin da ya shahi yara unicef tana kawo mu tallafi na musamman fi sabilillahi a cikin aikinmu bisa kan ba da horo bisa kan eh, ba da kayan aiki bisa kan mai ake cewa ba da kuɗin ma da ya kamata a yi aiki da su tana kawo nata tallafi. bisa abin da gwamnati ita ma take yi na a samu a gani da yake yau a Nijar kinga abin da ake ce ma tattalin hakkin yara ko kuma protection kin yara en general ya zama kare yara ta zama in vrai reality ta zama sai clara sai clara wannan abubuwa ne ana tahiya yau in kuka diba da sha a mutum nawa ne yanzu kuma eh, yanzu an lumka wannan an lumka su yawwa an lumka wannan adadin so kaza kenan da ya kamata a ce abin da ake kawowa da in kaɗan ne ne a ƙara mashi ƙarfi don mu ma aikin namu mu samu mu tushe mu taɓa duk wanda ya kamata mu taɓa inda nake kwatanta muku muna cikin jiha biyar ko cikin departament biyar na na na na, na region agadis to tun ba a jima ba mun tafi bilma can ma in Allah ya za mu sa duk abin da ya kamata a sa kuma e, e, e, ma'aikatu masu kula masu kare hakkin yara masu kawo tsaro da abin da ya shahi hakkin yara To masu sauraro da malamai maza da mata da suka amshi goron gaita studio Kalangu a wannan muhawarar mun zo ƙarshenta. ta mai taken kaka za a kare yara ƙanana a yanayin ƙarancin tsaro a birnin agadis kun saurari wannan muhawarar tare da malamai maza da mata da suka karbi goron gayyata studio kalangu akwai suleiman isaka jami'i na eh, ma'aikata gwamnati mai kula da kariyar yara akwai madam aisa saidu ita ma da take cikin wata kungiya da ke fafutukar kare hakin yara akwai kuma abubakar sude shi ma dai e, jami'i ne a wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutuka ita ma wajen kare hakkokin kananan yara da sunana Tila Amadu da na ja akalar muhawarar da tallafin malamin da ke kan injina Musa Mamman muke ce da ku sai wani jikon ma'asalam.